kai da ka tsaya ka ji abin da zan gaya ma ba wai digiri a'a phd a kowace in ka ce da kai ma a yanzu ka nemi sana'ar da za ka rike kanka shi ne abin da zai fi da iya da kai ko baka finta ba in ka ce wai ka lalata da gwamnati ta baka aiki ina aikin yake su ma wanda suke aikin dauki da aikin musu ana ta su tafi amma kayan kana da kana da sana'a hannunka ka wuce wulakanci da na buɗe garejin nan tun kama wa'annan yaran masu zo mota ɗin na fara gyarawa tak idan na gyara ɗaya sai in wata uku ba ta zo ba ina jin kisa yi ba baka zo ba kuma ka ce za ka zo ka ɗauke ni gashi kowa ya tafi ya bar ni kina jina ki yi haƙuri zan zo in dauke ki mota ta ce tana wurin gyara ba a dawo da ita ba kuma ka san hanyar makarantar mu is not safe idan an kawo mutanen da gurin gyara zan zo in ɗauko ki kar ki damu kin san yadda yake a cikin zuciyata ba na son wani abu ya taɓa ki sai luba Gide yayin za ka tsufa ko in ce ka fito. Kashi. mutumin da aka ce ya yi digiri bayan ne digiri na je ne sabis dina kafa da kafa har lakwaja bayan ya je lakwaja in yi sabis dina a barikin sojoji bayan ne a barikin sojoji har ne ma ba suka suka ce in zauna za su bani manjo na ce musu ni ba nan ba ni ba buri na guda biyu ne kon aiki a nnpc <laughs> ko kuma in yi aiki a matatar man fetur eh, wannan din banki banki nan cbn yawwa kai alo hello uga bala daga ya kamata a sauri a kamun motar nan fa saboda ina da uzurin da zan yi da motar nan a yi kokari a kamun motar nan fa kada rena fa ya baci. eh an kusa da wai. an gama an sha da yanzu na za za za za kawo yanzu na za za an sha Allah eh. madalla to shikenan sai ka zo to to madalla okay mun sa sarki ya gida ya garin ke har yanzu baki gama sakandare ba Na gama mana ga makarantar da nake nan. Yayana nake jira ya zo ya dauke ni. Ka. To kuma bai zo ba. Kuma sauran kayana suna cikin makaranta shi yasa to nan nace bari ko drop ne in samu da zai kai ni. Ah. Ya ga